mutanen arewa ya an riga an latsa an ga ruwa an riga an latsa ku an ga ruwa ba wani abu da za ku iya yi tun matsorata ne ku ya rantse da Allah sai an ta kashe ku yanzu aka fara kashe mutanen arewa ina gaya muku mistake ɗin da ake cewa mistake ne ya faru a kudu so ɗaya kawai mutum ɗaya ma ai mistake ɗin kashe shi a kudu ku ga matakin da za su ɗauka wallahi Allah sai sun hana ƙasar nan sakat ko ina kai motsin su ka ji har 'yan kudu mazauna arewa wallahi sai ka su suna zanga-zanga amma ku kullum malamanmu na arewa ca suke yi kada a tashi hankali kada peaceful protest din ne tashi hankali peaceful protest ne tashi hankali ga babban tashi hankali na ana kwashe 'ya'yan mutane ana kai su daji ana harba wa 'ya'yan mutane 'ya'yan talakawa bom shine tashi hankali amma peaceful protest ba tashi hankali bane